بسم الله الرحمن الرحيم والآكبة للمتقين ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد سيد المرسلين وإمام المتقين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau sha ɗaya ga watan jumadal ula hijiran manzo sallallahu alaihi wasallam dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in wanda ya yi daidai da sha takwas ga watan januwari shekara ta dubu biyu da goma sha tara miladiya muna cikin karatun littafin addurar bahiya, fi yi bainan najiya walgawu ya min firaqi hazi umma yau za mu tashi shafi na 67 muna cikin karatun wa min mabadi hazil firak daga cikin manufofi na wannan kungiya ta ibadiyya na'am بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم أجازوا شهادة مخالفيهم sun halatta shaidan waɗanda suka saba musu akan masoyansu wa munakahatihim wa tawaruthi ma'ahum da kuma aurensu da gajejeniya tare da su an gane abin da ake nufi a nan wajen su ƴan ibadiyya sun halatta shaidan wanda suka saba musu idan an ce wanda suka saba musu wa ake nufi ana nufin sun halatta shaida ta ahlus sunna an gane su ƴan ibadiyya ne su ƴan hawarij ne amma kuma sun halatta ahlus sunna ya bada shaida a kotu idan misali ana rikici tsakanin ɗan ibadiyya da wani sai aka tambi dan ibadiya wane ne shaidanka ka ce kana bin wani bashi wane ne shaidanka cewa kana bin shi bashi zai iya nuna wani daga cikin malaman sunna ko ya nuna wani daga cikin ahalus sunna ya ce shi ne shaidan shi an gane wannan ko amma da wa'ancan ne fa sauran kaman ɗaliban nafiyu al'azrak yan azarika ko yan ajarida kana ganin wa'annan za su iya nuna ahalin suna su ce shi shaidansu ne me yasa me dalilin da yasa ba za su nuna ahalin suna ba me tunanin su kan ahalin suna yauwa su suna ganin duk wanda ya saba musu ga ra'ayi kafiri ne shi kawai amma su wa'annan in ibadiyya wato suna ganin ahalin suna wato musulmai ne su amma kuma wato sun kafirce wa ni'iman Allah ne su faru ni'ima ne to saboda suna ganin musulunci ahlus sunna sai suka halarta shaidan waɗanda suka saba musu akan masoyansu suka halarta shaidan ahlus sunna ko shaidan sufaye akan ainihin masoyansu mabiyansu kuma suka halarta a aure su ma yan ibadiyya suna ganin za a iya auren 'ya'yan ahlus sunna za a iya auren 'ya'yan sufaye misali za a iya auren ƴaƴan a asha'ira an gane wannan ko duk suna ganin za a iya auren ƴaƴansu sannan su ma za su iya aure daga cikin ƴaƴanmu waru zai na sannan suna ganin akwai gajejeniya tsakanin juna wato su za su gaji ahli sunna idan sun rasu su ma ahli sunna za su gaji idan sun rasu kaga da sun doki ahli sunna kafirai tsantsa ai babu gado tsakanin kafiri da kafiri ko to da haka wayannan yan ibadiya suna da dan sauki duk da cewa su yan khawarij ne amma suna da sauki akan sauran khawarij din eh al-khamis na biyar murtakibun alladhi jaa fihi wa'id wato mai aikata zunubi wanda kecewa yazo a cikin sa ma ma'rifati llahi ta'ala wa rusulihi tare da sanin Allah madaukakin sarki da manzanninsa kafirun kufra ni'ma wato kafiri ne kafirci na ni'ima la kufurun be ba wai kafircewa Allah ba ya kafircewa ni'ima ne ba wai Allah ya kafircewa ba saka shi ba kafiri bane wanda ya fita daga musulunci a takaice an gane to wannan shine aqidan su amma sauran khawarij ba yaya suka dauki wanda yake ya aikata manyan zanubai sun dauki wanda ya aikata manyan zanubai kamar zina ko caca ko shan giya ko luwaɗi ko kisan kai ko saba alkawari ko saba ma iyaye ko misalin zalunci da sauran abubuwa da ya kama da wannan sun ɗauke shi ya fita daga cikin addinin musulunci idan ya mutu wato zai dawama a cikin wutan jahannama haka suka ɗauka amma su wa'annan ba su ɗauki haka ba na'am as-sadis na shidda af'alul ibadi makhluqatin lillahi ta'ala amma ayyukan bayi halitta ne na Allah ta'ala wato aikin da muke aikatawa kamar yanzu karatun da nake dina ya aiki ne go to wannan aiki na wannan karatun da na yi din nan halittar Allah ne an fahimci wannan ko kamar zaman da nake din nan me shi kaga aiki ne aiki kuma halittar Allah ne saka sallan da muke yi azumin da muke yi zakkan da ake yi aikin haji da ake yi jihadin da ake yi duk af'alul ibad ne a wajen wayannan bayan Allah sun ce duk wasu ayyukan bayi Allah ne ya halice su kun gane ko amma su ainihin yan jabariya ba aqidansu ya saba ma aqidan jabariya kuma wannan aqida ta yi daidai da aqidan ahlus sunna aqidan ahlus sunna sun yarda wato Allah shi ya halice mu kuma Allah shi ya halici aikin da muke yi ko Allah shi ya halice mu Allah shi ya halici karatun da nake yanzu Allah shi ya halice ni shi ya halice zaman da nake yanzu Allah shi ya halice ni Allah shi ya halice kallon da nake yi maganan da nake yi jin da nake yi sallah da azumi da zakka da nake yi gaba ɗaya Allah ne ya halice shi amma su yan jabariya ba yan jabariya sun ce idan bawa yana sallah ba shi yake sallah ba in bawa yana azumi ba shi yake azumi ba in bawa yana zakka ba shi yake zakka ba idan bawa yana aikin haji ba shi ke aikin haji ba idan bawa yana saban Allah ba shi ke saban Allah ba mai saban Allah shi ne, wa iyaz billah sun jingina duk wani aiki da bawa yake yi cewa Allah ke yi an fahimci wani ko kan kaga bawa na sallah ga zahiri shi ke yi amma hakikatan ba shi ke yi ba yasa ibn taymiya yana musu raddi a cikin littafinsa al-aqida al wasidiyya Allah ya masa rahama ya ce bawa shine mai sallah shine mai azumi shine mai shi shine mai aikin hajji ba Allah subhanahu ta'ala ba amma Allah ta'ala shine mai halittan wa'annan ayyuka Allah shi ya halici kwayan idanka amma kai ne kake kallo ko Allah shi ya halici bakinka amma wa ke magana kai ke magana Allah shi ya halici kunnanka wa ke ji kai ne mai ji kama a wajen 'yan jabariya fa wato Allah shi ya halici idanka kuma ba kai ke gano ba Allah shi ya halici kunnanka ba kai ke ji ba Allah shi ya halici bakinka ba kai ke magana ba mun gano wannan ayi ba kai ke yin sallah ba ko da kaga mutum yayi sallah ga zahiri ba shi yayi sallah ba an gane sun manta da wannan aya inda Allah ke cewa wallahu khalaqakum wa ma ta'malun Allah shi ya halice ku da abin da kuke aikatawa Allah ta'ala na cewa wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun ban halicci aljani da mutum ba sai dan su bauta mu kaga wane ne ke halitta a nan wajen Allah Allah shi ya halitta wa ke yin bautan bawa Allah ya riga ya raba wa ma khalaqatul jinna wal insa sai ce illa liya'budun ban halicci aljanu da mutum ba sai dan su bauta mini sai Allah ya fito ƙarara ya nuna shine mai halitta ya fito kuma ƙarar ya nuna bawa shi ne mai bauta an gano wannan ko to saboda haka ayyukan bayi halitta ne na Allah subhanahu wata'ala ihdasan wa ibda'an wajen ƙirƙirowa da kuma fararwa Allah shi ya ƙirƙiro halitta Allah shi ne ya farar da halitta ah, wa muktasabatan lil lil abdu wa muktasaba lil abd haqiqatan la majaz kuma wato abin tsorori ne ga bawan hakika ba majaz ba in an ce abin tsorori ana nufin abin gwagwarmaya shi bawa shi ne gwagwarmaya ya aikata wannan aikin mun gane wannan ko Allah ta'ala shi ya halicci aikin bawan amma bawa shi ya yi tsorori ya gwagwarmaya ya aikata aikin wannan shi ne dalilin da ya sa wato bawa yake zamantowa mumini ko ya zama fasiki idan ya aikata abu mai kyau a kira shi mumini ko in ya aikata abu mara kyau a kira shi kafiri ko fasiki to kaga inda misalin a ce ba bawa ne yake aikatawa ba sai aka kira shi kafiri an zalunce shi saboda aikin ba nashi bane ba shi ya aikin ba sai kuma aka jingina laifi zuwa gare shi an gano wani ko shi kuma Allah subhanahu wataala ba a azalimi bane shi Allah yana cewa inni haramtu zulma ala nafsi waja'altuhu bainakum muharraman fala tazalamu hakika na haramta zalunci ga kaina kuma na sanya zalunci a gare ni abin haramtawa ne kafi zalunci to saboda haka Allah ya haramta zalunci ga kanshi ba zai yi Allah ta'ala wato ya aikata aiki kuma ya ma azaba kanshi ba Allah subhanahu wata'ala wa iyaz billah a ce shi ya aikata aiki sannan kuma sai ya maka azaba akan wannan aikin ba zai yi ba Iza Allah ke cewa inna ma tuji zauna ma kuntum ta'malun kawai ana saka muku ne ga abin da kuke aikatawa in kaga bawa an sa shi a wuta aikin shi ne ya sa shi a wuta wa ma kana rabbuka muhlikal qura bi zulmin wa ahliha muslihun ka bai kasance zai halakar da wata alƙarya da zalunci ba alhali mutanenta masu kawo gyara ne inda mutanen masu kawo gyara ne Allah ba zai musu azaba ba ashe Allah subhanahu wata'ala baya halakar da wasu mutane baya ɗora musu laifi akan abin da basu aikata ba an gane wannan ko to amma su yan jabariya suna da wannan fahimta cewa duk abin da kaga bawa ya aikata kawai an jingina zuwa gare shi ne majazan ba wai hakikatan ba an gane amma haƙiƙanin mai aiki shi ne Allah wa iyaz billah to saboda haka waɗannan mutane a nan wajen kaga sun yi daidai da ahlus sunna ko irin fahimtar su akan wannan matsala na af'alul ibad yayi daidai da na ahlus sunna mai son karin bayani akan af'alul ibad khalqu af'alul ibad ya duba littafin imamul bukhari mai wannan sunan Imam Bukhari yi littafi musamman mai suna khalqu af'alul ibad ya tattaro ayoyi da hadisai da asarai na magabata dan ya nuna ma tabbacin cewa ayyukan bayi halitta ne amma Allah amma bawa shi ke yin aikin an gane aikin da bawa yake yi shi ne ya cancanci a kira shi mumini ko a kira shi kafiri ko a kira shi fasiki ko a kira shi munafiki misali na'am as-sabi na bakwai wa inna murtakibal kaba'ir fi nari khalidun lalle masu aikata manyan zunubai suna cikin wuta suna masu dawama a cikin wuta din to kaga nan wajen kenan wato sun ce sauran musulmi da suka saba musu sun ce ba kafirai bane kama wane ne yake dawoma a wuta kaga ba cinya ba kafan baya kenan nago ba mage ba shakke ba mage ba cikin uwa misali eh sun ce sun yarda musulmi ne amma za a yi ya ga juna akwai auratayya ana ma karɓar shaidan wanda ya saba amma kuma a wuta amma kuma in ya mutu gobe kiyama zai dawoma a wuta kaga anan wajen wato sun ɗan yi sassauci ne a harka na duniya amma a lahira ba sa sauci duk wanda ya saba musu kafiri ne kawai an gane ai to anan duniya sun dan yi taqiya ne saboda su samu saukin mu'amala da mutane sun ga sauran mutanensu yan khawarij da suka yi zafi mai yawa suka fitar da sauran musulmi daga addini to sun yi wahala wajen mu'amala da mutane sannan kuma sun yi ta fuskantar tarnaki suna ta yaki da mutane domin su wa'ancan za su ce duk wanda ya saba musu ya kafirta kuma jinin shi ya halarta sai a fara yaƙi da su za a yi ta yaƙi a yi ta yaƙi a yi ta yaƙi kullum aka yaƙi sai an kashe su to haka za a yi ta yaƙi a yi ta yaƙi har ya zama to sun ƙare to wayannan yan ibadiya ba sa so su yi saurin ƙarewa kamar yadda wancan suka ƙare sai suka ɗan yi kwaskwarima ga ainihin aƙidansu suka cire abin da yake mai zafi wanda zai sa kullum a ce suna samun matsala da mutane an gane ko wannan kafirtawan shi ya sanya suke samun matsala da mutane wannan kafirtawan ya sa kullum suna fagen fama in sun gama yaƙi da wa'annan kafin su huta sun koma da wa'annan tunda ɗan adam kullum baya rasa sabon Allah eh? kullum ɗan adam cikin sabo yake ko Allah yana cewa kullukum zalun illa man hadaituhu fastahaduni ahadukum can kuma wani a can kuma kasa yana cewa innakum tuqdiuna bil layli wan nahar wa ana aghfiru dhunuba jami'a fastaghfiruni aghfir lakum lalle ku kuna yin kurakurai dare da rana haka Allah ya tsara. kuma ni ina gafarta zanubai gaba daya ku nemi gafara ta an gafarta muku ku gane to sai ya zamanto sun ce duk wanda ya saban Allah kuma saban Allah da kaba'ir da sagair duk ɗaya ne ba da wanda ya manyan zunubai da wanda ya kanana a wajen kawariji ɗaya ne kuma idan mutum ya yi sabo jinin shi ya halatta idan jinin shi ya halatta su ba ruwansu da hukuma ko da hukuma ba ta ɗauki mataki wasu za su ɗauki mataki za su je su yi sallama da kai su harbe ka su tafi abinsu sun yi jihadi suna kiran wannan al'amur bil ma'ruf wan nahi anil munkar su ba sa jiran hukuma Kuka fahimci wannan ko to kaga zai zama to kullum suna cikin fagen fama wani lokaci in za su kashe wani shi ma zai kashe su zai zama to tun ana jin tsoron su za a daina jin tsoron su sai mutane su ga to tun da dai kullum kashe su ake su ma bari su fito kawai tun da dai mutuwa ne duk a mutu tare a nan wajen za a yi ta yaƙi da su har su ƙare to shi yasa wa'annan suka ga gaskiya ba sa son abin da ba sa son su faɗa cikin irin abin da wa'ancan suka faɗa sai suka ɗan yi kwaskwarima da dan sassauta wani abu daga cikin aƙidunsu an gane amma ka dubi dufa aƙidar ɗaya ce eh wa'annan sun sun yanke hukunci cewa masu aikata manyan zanubai suna cikin wuta kuma za su dawama a cikin wuta da su da mutazila duk khawarij ne ɗan mutazilawa suna da fahimtar khawarij su ma da su ma sun yadda masu manyan zanubai za su dawama a ina a wuta amma su abin da suka ce wai Allah zai sassauta azaban azaban ba zai kai asalin kafiri ba wanda yake tsantsa azaban ba zai kai na kirista ba ba zai kai na bayahude ba ba zai kai na mai bautan gunki ba da sauransu a gani amma ba zai dawama a wuta har abada kaga kafiri ne amma karamin kafiri ko koya koya za a kira shi to ka dube su dukkan su gaba daya hawari ne shi yasa al'allama ibn qayyim al-jawziya a cikin nuniya ya kira su da suna inas ya ce su khawarij ne inas khawarij ne amma mata matsorata ne an gani? wato ra'ayin ɗaya ne amma sun ɗan sassauta ne saboda su iya zama cikin jama'a kada su ƙare na'am asami eh wa misti bi istihlali ba'd amwalihim duna ba'd yawa sun faɗa na ainihin halatta sashen dukiyansu banda sashi sun ce in za a yaƙi sauran mutanen da suka saba musu wato za a halarta sashen dukiyoyinsu banda sashi in suka yaƙi ahalin sunna ko suka yaƙi sufayi to za su halarta wasu dukiya wasu dukiya ba za su halarta ba akwai dukiyar da suka halarta a kwashi na mutane akwai wanda ba su halarta ba A wallazi istahalluhu alkhayla wasila abin da suka halarta shine dawaki da kuma makami wa kullu suka yaƙe ku a gane in suka yaƙe ku to za su kwashi kawai dawakinku ne da makamai wa kullu ma fihi quwwa inda al-harb da kuma duk abin da a cikin shi akwai karfi a wajen yaki su kawai za su kwashi dukiyar da za su yi amfani da shi ne wajen yaki kawai an gane tankokin yaki jiragen yaki bindigogi shi ne kawai za su amsa amma ku ba sa buƙatar ku. ba sa buƙatar ainihin ƴaƴanku ko matayenku duk ba sa buƙatar wannan kaga ai wayannan sun fi sauki wa'yancan za su kama 'ya'yanku a matsayin bayi sannan za su kama matanku a matsayin kwarkwara su dinga takan matan mutane da sunan wai jihadi suke yi an gane wannan ko to kaga irin wa'yannan su suke da hadari ma yau wa'yannan su iyakacin su su kwashi makamanku su kwashi duk abin da zai zama karfi a wajen yaki na'am wa yarudduna adh-dhahaba wal fiddata ala ashabiha suna mayar da dinari da azurfa ga mutanenta kaga su wayannan ba ah, suna da karancin fiqhu ma ta wani bangaren to dinari da azurfa ai yana karfafa wajen me wajen yaki dinari da azurfa za a ci abinci a samu karfin yaki da shi dinari da azurfa idan makamai sun kare za a iya zuwa a sayi makamai yanzu in za su yi haƙi mutane za su iya zuwa amerika ko ingila su ba da kuɗi a ba su makamai ita amerika ko ingila tana ƙara ziga musulmi su yi yaƙi domin ta gwada makamanta a cikin garuruwan musulmi kusan duk makaman da ake amfani da su wajen yaƙi a wannan zamanin za ga in ma na amerika ne ko na ingila ko na roshiya ko abin da ya kama da wannan a nan da in sun kera sabon makami sai su gwada makaman a garuruwan musulmi mu kuma da yake ba mu san abin da muke ba mu ta kashe junanmu da wayannan makaman an gane su kuma yan hawari wato fitina ne wanda Allah ya jarba al'umma musulmi da su su faɗan su gaba ɗaya da bala'in su yana karewa ne kawai a cikin musulmi an gane wannan ko annabi ya ce dama suna kashe ma'abota musulunci su rayar da ma'abota kafirci to kaga irin wayannan sai a daɗe ana bala'i a garin musulmi in kaga bala'i ana ta yaƙi to ka san mutanen suna garin an gane za su shiga garin ku ce lalle sai sun kifar da shugaban sun hau a nan zai ga an shekara 20 ana kwamawa shekara 30 ana kwamawa a yi ta zubar da jini amma jinin gaba ɗaya da yake karewa na musulmi ne to na wannan zamanin suna da wayo da suka ji labarin annabi ya ce dama za su ringa kashe ma'abuta musulunci su rayar da ma'abuta kafirci to sai su yi wani abu za su kashe musulmi da yawa su kashe musulmi kamar miliyan ɗaya sai su dan kai hari America ko so ɗaya ko so biyu haka a dan kashe mutane 20 sai ce wasu yan bindiga daɗi sun kai sun kai hari America an kashe mutane 20 wasu yan bindiga daɗi sun kai hari Faransa ainihin inda ake shan giya mutane goma sun mutu idan ka ce ku kawarij ne ku sai ce kamar ya za ku kira mu kawarij mu dai musulmi ne mu ba kawarij ba ne. Ah, musulmi ne in ku ba kawarij ba ne ku me ya sanya fitinan ku gaba ɗaya ya ƙare akan musulmi sai ce ma faran nan fa muka kai hari amerika mun kai hari mun kashe kristoci mun kashe kaza mun kashe kaza an gane wannan ayi. to sai su nuna maka irin wayannan irin wannan yayi kama da magana da wani yana raddi ga wani dan hawari yana cewa ai ku yan hawari annabi ya ce simahum at-tahlik daga cikin alaman gane su akwai kwalkwabo su na zamanin annabi suna yin ƙoriyar molo to sai su suka ce kawai sai su sai su tara gashi ka gansu da gashi ya taru ce to ai annabi ya ce su alaman gane su kwalfa to mu gashi masu zai ki ai ina fatan gane wannan to ta irin wannan annabi ya faɗi siffan hawari na wancan zamanin to na wannan zamanin saboda suna so su yi badda bami misali sai suka canza sai suka koma sai su tara gashi an gane wannan ko domin su rusa wannan hadisin a ce hadisin ai bai yi aiki ba Allah shi kiyaye duk da wannan hadisi an fassara shi simahum at-tahliq wato alaman gane su yawan halqat yawan halqa na karatu kullum suna yawan halqa na ta'alimi na kaza a buɗe halqa ai ta ta'alimat ana kokari a wayar da kawukan mutane wajen yin bore ga hukuma an gane ku Allahu a'lam wa نترى min as-salaf Jabir ibn زيد wato suna kira daga cikin salaf suna kiran Jabir bin Zaid wa Ikramatu wa Mujahid wa amru bin Dinar da Ikrama da Mujahid da amru bin Dinar suna kira wato su suna da'awa yadda una kenan suna da'awa daga cikin salaf wai daga cikin salaf akwai manya-manyan malamai wanda su 'yan ibadiyya suna bin su an gane ku in ka ce musu ku ba ba ku bin salaf sai ce ah ai mu ne masu bin salaf kuwa jabir bin zaid ai yana daga cikin salaf yana cikin tabi'ai sannan ikrama shi ma tabi'i ne shi mujahid shi ma tabi'i ne shi amru bin dinar tabi'i ne shi ai wa'annan salaf ne ko muna bin su an gane ko to amma kamar yadda kuka sani duk mutumin da yake so ya halakar da jama'a baya zuwa baro baro dole zai rike wani abu wanda zahirin wannan abun kamar gaskiya ne amma kuma ga hakika ya rike wannan abun ne ya cimma burinsa kaga kristoci yanzu za su ce masu mabiya annabi isa ne amma ga hakika suna bin annabi isa ba sa bin shi annabi isa ya yi kira ne a bauta ma Allah shi kadai annabi isa ya yarda da manzancin manzo sallallahu alaihi wasallam kaga da a ce su mabiyan shi ne ga hakika da lallai sun bauta ma Allah shi kadai da lallai ba za su ba aqidar nan na Allah uba Allah dan Allah ruhu mai tsarki ba ko da lallai sun yarda da annabta na manzo sallallahu alaihi wa sallam to haka nan misali in ka dubi sufaye za su ce maka aqidan su istighfari ne hailala ne kaza shin istighfari bai da kyau ne an ce mu ba ma ba kan musulunci an ce mu yan bid'a ne wai dan muna istighfari wai dan muna hailala shin menene laifin la ilaha illallah an gane ko to kai zaka dauka cewa ai aqidan su wannan la ilaha illallah to ai abin da kuka faɗa ba ma yi ne mu mu ahlus sunna muna la ilaha illallah kuma kuna yi inda shi ne da mu soke ku ba mu ahlus sunna muna istighfari kuma kuna yi inda istighfari ne ba mu soke ku ba ahlus sunna muna hailala kuna yi da shi ne matsalan abin da matsala ba a wajen mu muna karatun qur'ani kuna yi ashe kuna da wani aqida ne wanda ya saba ma wannan kun boye ne da istighfari kun labe da hailala kun rabe da kaza an gane wannan ayi irin abubuwan da kuke yi na ainihin wato shirkiyat misali mutum ya kira wani shehi ya ce shehi zai cece shi ko ya tuntuba ya kira sunan shehi ko in zai addu'a maimakon ya roƙi Allah sai ya kira sunan shehi to duk wannan gaba ɗaya istighfar ne duk hailalan ne da sauransu sannan kada ganga ana rawa a masallaci duk hailalan ne to gani da kun kai wa mutane gaskiya mu makaɗa ne saka wanda zai bi mu ya bi mu yawa mu din nan yawa mu muna bauta wa shehunan mu saboda shehunai suna iya biya mana bukata shikenan wanda yake so ya bi ku sai ya bi ku akan haka to amma sai suka labe suka ce hailala suke yi sai mu ce to mu muna yi istighfari mu muna yi in haka ne to me yasa muka bambanta da ku ya kamata a duba abin da ya bambanta tsakaninmu da ku to nan sai a gano ashe ba muna sukan su dan istighfari bane ba muna sukan su dan hailala bane ba muna sukan su dan kaza bane su su labe kaman in sha sun saboda muna son gidan manzo Allah in dai son gidan in dai son ahlul baiti shine shi an ci to mu ɗan shi'a ne sai mu ce san ahlul baiti tun kafin al shi'a ta zo Najeriya muna son ahlul baiti Yan shi'a sun tarar da Fatima a Najeriya sun tarar da Hassan da Husaini a Najeriya sun tarar da Bakiru zaka ji an kira mutum da Bakiru ai ai ai Muhammadu Bakir ne ko ko a ce Sadiku Ja'faru Sadiq saka duk wayannan sunaye akwai su a nan Najeriya kafin shi'a ta zo ko me yasa ake sanya sunan wato ana kyakkyawan fata ne da mutanen gidan manzo sallallahu alaihi wasallam kusa an kaje Kano akwai sharifai akwai gidan sharifai unguwa ce gaba ɗaya ma Sharifu ake cewa unguwar sharifai ko to kaga wannan unguwan za ga mutum ya zo ya ce a bani dan uban dan babana sai ya zo na roƙo dan Allah a bani dan babana sai ga mutane saboda sanin darajar ahlul baiti sai a ce bashi sadaka Ke kai sharifi ne ba ai irin wayannan ba ba ɓata musu rai ai sharifi ba a in yi fushi ba manzo Allah zai fushi da kai na ganin wannan tun kafin shi a ta zo akwai wannan shi ya sanya da yawa daga cikin malamai daga cikin sufaye saboda suna so su samu daraja a cikin al'umma sai ga mutum baki kamar na sai ce jika manzo ne shi jika manzo ne shi kawo hada isnadi an wani an wani an wani an wani an jafaru a shasari an kaza anin nabi sallallahu alaihi wasallam an gane ko kuma ƙarya yake yi i to haka ga suna yi irin wannan don cimma burinsu suna so su samu amsuwa cikin jama'a sai su rabe da wani abu mai kyau an gane to idan kai jikan manzo ne sai zama aikin ka ya saba wani manzo fa wa man bada bihi amaluhu lam yusri bihi nasabu duk mutumin da aikin shi ya dakilar da shi bai aikata aiki mai kyau ba dangantakan shi shi dan annabi ne shi shi dan malam wane ne shi shi kaza ne ba zai gaggauta da shi ba dole ne sai ka yi aiki irin na manzan kaka zama dan malam ka ki halin malam rago da wutsiyan kare go kaga ba za a kira shi rago ko ba za a kira shi kare ba sai a rasa sunan da za a samai in ka ce mai rago ka yi ƙarya in ka ce mai kare ka yi ƙarya an san rago da kaho to shi bai da kaho kuma gashi gashi da wutsiya na kare kaga dole ne akwai magana kare kare ragu-ragu. wa iyaz billah to kaga irin wannan duk mutanen da suke so su batar da jama'a da sun fito fili sun fada gidansu da an huta kaga suna tara bara suna tara bara sai su kawo wani abu mai kyau su raba to su ma wa'annan domin su samu amsuwa sai suka rabe da wasu daga cikin ahlul bait kamar Jabir bin Zaid mutumin kirki ne ba wannan bai da alaka da gidansu amma kaga sun rabe da shi kamar ikrama babban tabi'i ne fa irin su mujahid tabi'ai ne su amru bin dinar tabi'ai ne su to irin waɗannan malamai ne na sunna salafiyun an gane ko malamai kai su salafu salih ba ma salafiyun ba su salaf ne su an gane ko domin su ne magabatan ma amma ga shi yanzu an jingina musu miyagun akidu wa iyaz billah na'am al-ashir na goma qalu la yajuzu qitalun illa ba'da ad-da'wati wa hujja sun ce baya halatta yaki sai bayan awa da kuma tsayar da hujja an gani kafin a yaki sai an kira mutanen zuwa ga addini idan an musu bayani ba su gane ba ko kuma an musu bayani sun ƙi sun bin gaskiya to a lokacin nan sai a yaƙe su za a tsaye musu da hujja a gusan musu da shubha wa ilanul qital hmm. sannan sai a sanar da su za a yaƙe su to mun riga mun tsaya muku da hujja mun kusa muku da ba, to ku jira za mu zo mu yaƙe ku su da yake ƴan baro-baro ne za su gaya mu baro-baro za mu yaƙe ku an gano wannan to shin ya bambancin wannan da gidan ahlus sunna akwai bambanci tsakanin wannan da gidan ahlus sunna haka su ma ahlus sunna suna da fahimtar ba a yaƙan kafirai sai dai bambanci da su su ba za su yaƙi ba mai sallah ne su fitinansu gaba ɗaya babu kafiri kamar mai sallah eh qatilul ladzina yalunakum minal kufari wal yajidu fikum gilza ku yaƙi wa'annan da suke kusa da ku daga cikin kafirai kuma su samu tsanani daga gare ku sai su ce na kusa da mu su ne ga sanar ahalus sunna ga saudiya ai saudiya ita ce kusa da mu saka sai mun fara yaƙan saudiya kafin mu yaƙi amerika da ingila idan mun gama yaƙi da saudiya sannan mu dumfara amerika sai ji an sanya bom a refinery na america na saudiya a sanya bom a sanya bom a makarantun islamiyya a sanya bom a ka'aba to mutumin da yake wannan kuma ko a wato a jikin shi bai ji komai shi baya tsammanin cewa bai kyauta ba shi yana ganin cewa ya aikata jihadi wanda babu jihadi irin shi ya yi biyayya da wannan ayan qatilul ladzina yalunakum minal kufar wal yajidu fikum gilza an gane wannan ko to irin wayannan mutane kwakwalwarsu ne yake da matsala su su a su an same shi ne duk mutumin da yake da kwakwalwa dan karami takurarre to zai iya gamsuwa da a su an gano wannan ko su matsalar su ƴan hawaris galiban ba wai suna da mummunan manufa ba ne. wasu daga cikinsu su mutanen kirki ne masu son gaskiya masu kaza masu kaza amma mai matsalar su kwakwalwan ne baya aiki sosai ka san kwakwalwa idan idan ya zama dafusashe to cikin sauƙi za a iya tura abu kuma ya shiga an gane wani ko suna da kyakkyawan manufa amma suna da jahilci suna da kidahumanci na so baku labarin wasil bin yatsa shugaban mutazila wata rana yana tafiya a cikin daji sai ya kicibus da wasu jama'a daga cikin yan hawari yana hango su daga nesa ya ce ya shiga uku ke ya san mutanen nan kawai za su halatta jinin shi ne yana ta tunani to wa'annan mutane ba dama da yin gudu kuma na tsaya kashe da za su yi yanzu ya zan yi sai Allah ya bashi dan wani fahimta suna zuwa sai sai ya zo kusa da su yace ni mutum ne kafiri na zo ina so in fahimci musulunci sai ku yi min bayanin musulunci sai suka rungume shi ka kama shi suka rungume shi suka zama da shi suna ta mai bayani yana haka shi da ya kosa su gawa bayani ya falle a guje suna ta mai bayani wasu kuma sun yi aiki da ayan nan ne wa in ahadu min al-mushriki na sajaraka fa ajirhu hatta ya atiya hatta yasma kalam Allah wa in ahadu min al-mushriki na sajaraka to idan ɗaya daga cikin mushrikai ya bakunce ka fa ajirhu ka bakuntar da shi in ya nemi ka bashi kariya ka bashi kariya hatta ya sama kalaman Allah har sai ya ji maganar Allah sun ma'abligu ma'amana sannan ka isar da shi wajen amincin shi bayan ya gama jin maganar Allah sai ku rike makamai sai ku raka shi har gida ina ba ta gane wannan saboda haka tunda dai gashi nan shi kafiri ne suka zaunar da shi suka mai bayanin musulunci a irin nasu fahimta yace to insha Allah zai je yi tunani kace ka je ka yi tunani yawa diyan da aka yi zamu ci sai suka raka shi da makamai har gida ina fatan gane wannan to kaga mutumin da yake kafiri tsantsa zai sha amma za ka ce wallahi ni ni ainihin ahlus sunna ne amma gaskiya ni kaza kaza da Allah ku yale ne ku ce ai ina kai katan arne ne ai kai ahlus sunna ai babban arne kenan ahlus sunna ai kawai ku harbe shi nan ta ka tafi lahira gara ka nuna musu kai kai samfare arne ne in ka gaya musu kai arne ne za su saurare ka su girma ka su yi kaza su yi kaza da sauransu an gane wannan ko to kaga wannan yana daga cikin matsalolinsu su kuma idan da yanzu wani a cikin sa ce aka ce ainihin kayan marmari ya faɗo daga kasa daga sama yana zuwa sai ya gatsa na wani gonan ne da ya gatsa sai ce a uzbillah na ci haram nan take yi ta damuwa sai da ya samu mai gonan ya roƙi mai gonan an gane so ne wai mai gonan bai bashi ba ya hukuncin ainihin dan kayan marmari dan fado kaɗan ɗauka kaɗan gaza halal ne ko ba ka ba ki daga mutumin da yake gudun haram amma kuma zai iya kashe zai iya zuba da jinin mai kalmar shahada ina fi kiwu Afu. an gane ku to suna da irin waɗannan matsaloli na ƙarancin fahimta na'am Uh, saboda haka wannan kenan kamar yadda na ce daidai ne wannan ra'ayin su cewa baya halarta yaki sai dai su wa suke nufin za su yaka shi ne bambanci da mu ba ma yakan musulmi ko da dan bid'a ne sai dai mai mishi wa'azi akan bid'an shi mu muna kuskurantarwa ne ba ma fitar da mutane daga musulunci sai wanda nassi ya nuna karara ya fita musulunci an gane wannan ko saboda haka akwai bambanci tsakanin ahalin sunna da wayannan mutane a wajen wannan fahimta din an gani Allah ta'ala yana cewa ma kana Allahu li yudilla qauman ba'da iz hadahum hatta yubayyana lahum ma yattaqun Allah bai kasance zai jingina mutane zuwa ga bata ba bayan ya riga ya shiryar da su har sai ya musu bayanin abin da za su yi tsoron Allah da shi idan an musu bayani sun iya da bayanin sannan sai a ɗauki mataki a kansu da inda Allah ke cewa kullama ulqiya fiha fawjun sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nadhir duk sanda ainihin wato aka jefa ainihin wasu taron jama'a cikin wutan jahannama sai masu tsaron jahannama su ce musu alam ya'tikum nadhir ashe mai gargadi bai zo muku ba kaga shi ba a kama mutum da laifi sai bayan mai gargadi ya zo masa da kuma inda Allah ta'ala ke cewa wa ma kunna mu'azzibina hatta nab'atha rasula ba mu kasance masu yin azaba ba har sai mun aiko da wa da manzo idan manzon ya zo ya yi bayani dalla dalla sannan sai a abin nan wa kazalika nufassilu ayati wa litastabina sabilal mujrimin haka muke rarraba ayoyi daki daki saboda hanyar masu laifi ya bayyana sai an yi bayanin abin hanya ya bayyana abin ya fito fili sa'annan Allah ya kama ku da laifi amma duk abin da mutum bai sani ba Allah baya kama shi da shi na'am موقف الإباضية من المخالفين lahum wato matsayin ibadiyya daga waɗanda suka saba musu موقفهم من سائر المخالفين تتسم معاملة الإباضية لمخالفيهم باللين wato mawkifinsu daga sauran wayanda suka saba musu wato mu'amala na ibadiyya yana siffatuwa mu'amalar ga wayanda suka saba musu yana siffatuwa da laushi wal musamaha da rangwame suna da laushi suna da rangwame ba su da irin zafi na sauran kawarici وقد أجازوا تزويج المسلمات من مخالفيهم حقيقة سن حلتا أورا ماتا مسلمي دقا وإن سكا سابا مسو سن حلتا دا أورت أن أورد دا أورد دا ماتا مسلمي وإن سكا سابا مسو سواء ماتا مسلمي واتو ‘ya'yansu ko سن halarta a aurar da a aurar da mata musulmi ga wayanda suka saba musu wato matan su matan suna su sune matan mukhalifin ko kuma su suna su sune mukhalifin shi dan ibadiyya yana iya bada diyarsa ga ahlus sunna shine abin da suke nufi na'am wa hadha ma yadhkuruhu ulama'ul firaqi anhum wannan shine abin da malaman firaq malaman firaq suke ambato game da yan ibadiyya idafatan ila anna al-ulama'a yadhkuruna anhum kadhalik wato dadida cewa lalle malamai suna ambato daga gare su irin wannan aqida mafi yawan malamai da suka rubuta tarihi kan yan ibadiyya wannan shine aqidan su كذلك أن الإباضية تعتبر المخالفين لهم من أهل القبلة Haka nan, 'yan أي suna fassara duk دو suka saba musu daga cikin ahalul kibla suna kiransu kufaru ni'ima la kufaru aqida wato masu kafircewa ni'ima ne ba wai masu kafircewa aqida ba ghairu kamilil iman suna cewa wato imanin su bai cika ba sun dauki ahlus sunna da sauran wayanda suka saba musu a matsayin imanin su bai cika ba wala yahkumuna bi khurujihim min al milla ba sa yin hukunci da fitansu daga addini illa anna al madaha laysa bil ittifaqi bain al ulama na'am sai dai cewa wato yaban ba wai ittifaqi bane tsakanin malamai ba wai wannan yabo da ake yi na cewa suna da rangwame kaza kaza akwai malaman da suka yi rubuce rubuce kuma sabanin haka an gane sun yi rubuce rubuce kan yan ibadiyya cewa yan ibadiyya nan suna da wasu irin suna da zafi suna da kaza walakin hunaka ra'yun akhar sai ke cewa sannan kuma sai dai cewa akwai wani ra'ayi daban وهو أنهم يرون مخالفيهم مهاربين الله ورسوله شيني للي سوسنا قنن وإن سكا سابا مسو ما سيا كان الله نيدا من زنزا أغاني كو سودن نسنا يسألن زافي قدوان دي سابا مرأي ينسو نعم آه وهم بدل من أن يعاملوا مخالفيهم بالرفق واللين سودن ميمكوان في معاملة قوان سكا سابا مسو da laushi da kuma lausasawa fahum hum aswa al-mu'amala su suna yi musu mu'amala mafi munin mu'amala an gane ku? na'am wala haqiqatu an ad-darisa li kutubi ulama'i al-maqalat yace ga hakika" lalle masu karatu ga littafan malaman da suke rubuce-rubuce kan aqidu yajidu annahum muta'ariduna fi an-naqli anhum zai samu cewa lalle su suna karo da juna wajen cirantowa gare su za ga wannan malamin ya faɗi wata magana gare su sai kuma wani malamin ya faɗi wani abu kishiyan wannan na'am wa yumkinu an naqula bi anna al-idabiyya ibadiyya ta'ifatan zai yiwu mu ce kila kila zai iya yiwuwa kila yan ibadiyya kungiya ne guda biyu an gane kowane malami yana ruwaito a kidun ibadiyya ne na ɓangaren shi ‘yan ibadiyya na ɓangare kaza suna da laushi yan ibadiyya na bangare kaza kuma suna da tsananin zafi su ma suna kafirta wanda ya saba musu kuma zai iya yiwa yan ibadiyya suna da ra'ayi ne guda biyu a inda suke da ƙarfi sai su fito a mutum su fito su kafirta ka su tsananta ma ta kashe-kashe na mutane inda kuma aka fi su ƙarfi sai su yi sassauci don su yi mu'amala da mutane lafiya ƙila wannan shine su tunda ƙila suna da taƙiya ne eh ai minhum mu'tadilun wa akharuna mutashaddidun zai iya yiwuwa a ce a cikin su akwai wato madaidaita ra'ayi kuma a cikin su akwai masu tsanantawa wallahu a'lam bisawab ko da yake Allah shi yafi sanin abin da yake daidai bakiya kan no bakiya kan eh? نعم موقف من الخلفاء الراشدين ما طاين ان هي بادية دنغاني الخلفاء الراشدون يا سكت وكيو ان الخلفاء الراشدون من الامور التي لا خلاف فيها بين جميع فرق الخوارج لكن الامر وند باب ساباني اشكنتا كان duk kungiyoyin khawarij in an ce mutun khawarij ne to yana da wannan aqida kawai a gani in je mutun dan khawarij ne الرضا التام والولاء والاحترام للشيخين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما suna da yarda cikakke da goyon baya cikakke da kuma mutuntawa cikakke ga ainihin shekhain su ne abubakar da umar yan hawari suna matuƙar mutunta abubakar da umar walam yi khalif fi zalika ahadun minhum babu ɗaya daga cikin yan hawari da suka saba kan wannan sun yi ittifaki gaba ɗaya akan ba da goyon baya da mutuntawa da yarda cikakke ga Abubakar da Umar. Amma bin nisbati li Usmana wa Ali radiyallahu ma. Amma dangane da Usman bin Affan radiyallahu anhu da Ali bin Abi Talib radiyallahu anhu to wayannan guda biyu faqad zammuhuma wa kaffaruhuma wa la'anuhuma Hakika yan hawari sun zarge su sun kafirta su kuma sun tsine musu an gane ko sun zargi wa'annan mutane biyu sun kafirta su kuma sun tsine musu wa qalu fihi ma la yarda Allah wa rasuluhu sun faɗa game da su abinda Allah da manzansa wato ba zai yarda da su ba an gane sun faɗi abinda Allah da manzo ba zai yarda da su ba game da su sun musu kasafi sun tsine musu sun kafirta su وفي كتابي كشف الغمة لمؤلف إباضي من السب والشتم واللعن لعثمان رضي الله عنه akwai wani littafi nasu ana kira shi kashful gumma na ainihin wani mawallafi ibadi a cikin shi akwai wani irin zagi cin mutunci da tsinuwa ga Usman bin Affan radiyallahu anhuma ma la yaqirruhu bu aqlin salim abinda ma abocin hankali salimi ba zai yarda da shi ba duk wani ma'abushin hankalin ya ji wannan ya san wannan kazafi ne ya san wannan kuma ya wuce gona da iri a ce sahabbai masu daraja irin wa'annan irin aliyu bin abi talib da usman bin affan a ce sun aikata irin wa'annan laifuffuka wanda wa'annan mutane suke dangantawa zuwa gare su irin yadda kasan yan shi'a suna kirkiro ƙarya da kazafi su jingina zuwa ga sauran sahabbai to haka su yan khawarij suke yin ƙarya da kazafi suna jinginawa zuwa ga Usman bin Affan da Ali bin Abi Talib bal hadha ar-rajulu ikhtalafa fihi riwayatun an sahaba shi dai wannan mutumin wato ruwayoyi sun yi sabani game da shi a dangane da sahabbai yasubbuna fiha dhannurain radiyallahu an su nan suna zagin nurayn, suna zagin Usman bin Affan radiyallahu an ويحكمون عليا رضي الله عنه بالارتداد ويحكمون عليا suna yankewa Aliyu hukunci da cewa yayi ridda an gane ko suna yanke hukunci cewa Aliyu bin Abi Talib kafiri ne murtad wa iyaz billah ولا يشك عاقل بل عالم على أن هذا كذب وافتراء wato mai hankali kai malami ba zai taɓa yin shakka ba cewa lalle wannan ƙarya ne kuma ƙirƙiran ƙarya ne wa butanun azim kuma duk dai kazafi ne mai girma wa amma bin nisbati li ali radiyallahu an amma dangane da aliyu fa radiyallahu an fa huwa nafsu mawqifihim min usman radiyallahu an mawqifin shi ne hakikanin mawqifi na usman irin yadda suka ɗauki usman bin affan haka suka ɗauki aliyu bin abi talib radiyallahu anhuma لأنهم ذكروا في كتبهم domin lallai su sun ambata a cikin littafansu wa hu kashful ghumma al anifan daga cikin littafan akwai kashful gumma wanda aka ambata dazun qala mualliful kitab to mualliful muallafin littafi ya ce فإن قال ما تقولون في علي بن أبي طالب ما ولا littafin kashful gumma كشف الجمة با دان إبادية يجي شوى إذا يا شيء إذا متين يا شيء ما na في علي me kuke cewa game da Aliyu bin Abi Talib ku ƴan ibadiya an tambaye ku lahu له Aliyan ma'al muslimina fi manzilati al-bara'a sai mu ce musu lalle aliyu tare da musulmai yana cikin matsayi na bara'a su waye musulmai su lalle aliyu a wajen musulmai suna kan matsayi na bara'a wato musulmai sun yi tir da shi musulmai sun yi bara'a da shi bi ma'ana shi ba musulmi bane shi Ah, wa iyaz billah wa zakara asbaban kullaha kadhibun wannan bawan Allah ya faɗi wasu sabubba sabubban gaba ɗaya ƙarya ne tujibul bara'a minhu fi za'mi hadha alkitab wai sabubba wanda suke wajabtar da yin bara'a gare shi a cikin rayawan wannan littafin sai ambaci sabubban ba gaskiya bane irin yadda su suke yan khawarij wajen kafirta Aliyu radiyallahu anhu da Usman radiyallahu anhu to haka ƴan shi'a suke yi wajen kafirta abubakar da umar su yi musu ƙarya su yi musu ƙazafi da dai faɗin faɗin san rai kawai an gane wannan ko to duk haka ne minha harbuhu li na nahrawan sun ce daga cikin abin da ya sa musulmai suka yi bara'a da Ali bin Abi Talib daga ciki akwai yaɗansa ga mutanen Naharawan shi mutanen Naharawan su waye su kawarijawa ne me yasa Ali ya yaƙe su sun yi tawaye ga gwamnati kuma sun kafirta shi to shin abinda aliyu ya aikata kuskure ne ko daidai tsakanin su da aliyu waye dan ta'adda kaga su ne yan ta'adda amma sai suka jingina ta'addanci ga aliyu bin abi talib radiyallahu anhu an gane ko shi ne ke cewa wani ke cewa gairi jana wa anal mu'azzibu fihi fihi wato wani na yayi laifi amma kuma ni ake wa azaba ga wanda ya laifi kuma ga wanda ake suka su ‘yan khawarij su suka yi laifi su ya kamata a tsine ma su ya kamata a ainihin a faɗi a zage su amma sai ya zama to su ne yanzu kuma suke tsine ma Ali bin Abi suna yi masa kazafi na'am wa huwa tahamulun yashhadu bi kharijiyatihi al-maz'uma to wannan kai farmaki ne tahamul ne wannan kai farmaki ne wanda yake shaida da ainihin kharijancin shi wanda ake rayawa dama ai ana zargin cewa ɗan ibadiyya khawarij ne su kuma suna cewa su ba khawarij bane su kaman mazhaba ne daga cikin mazhabobi na fiqh irin su malikiya da shafi'iyya da hannafiya da hanbaliya su ba ɗan khawarij bane to amma kuma ai maganar su ya shaida cewa su ɗan khawarij ne eh idan kare ya ce shi ba kare bane amma kuma sai gashi yana haushi karan ne dai wannan dan ya cire makan shi sunan baya hana kira shi kare hmm? kamar wani kidi ba dan shi'a bane amma ya kafirta Abubakar ya kafirta Umar ya kafirta sahabbai yana yin auren mutu'a yana kaza ce shi ba dan shi'a bane wallahi eh to kaga ana nan digo wa iyyakum to za mu tsaya a nan insha Allah to taimakon da aka saba nema ainihin na tafsiri to yau ne insha Allahu ƴan uwa za su zaga domin neman taimakon tafsiri kamar yadda ƴan uwa suka sani yanzu saura wajen wata wata hudu mu ce ko wata uku wata uku ne yanzu ko to ka gani uku da wasu ƴan ɗoriya to kuma har yanzu muna buƙatar taimako muna buƙatar kuɗi mai yawa gaskiya domin a cimma ainihin wannan buri din saboda ka ƴan uwa a taimaka fi sabilillah akan wannan al'amari ya ayyuhal ladzina amanu in tansurullah hmm. ba a galiban irin wannan zaka mutanen da kake kusa da su su zaka ba sa sanin muhimmancin abu wanda na nesa da za a gamu da nesa, zaka su ne za su ba abin muhimmanci da suna mallaka su na kusa da kai sun riga sun san ka su malam ba muna ganin shi kullum ba sai da muna ganin shi kullum sai mun mallaki wani wani bidiyon shi ko abin da ya da shi mu gaba da gaba ake karatu da mu da shi to shi bai san cewa mallakan abun da'awa ba ne in ya mallaka ya yada a gidan shi iyalai su kalla sannan ya baiwa abokansa aro su kalla sai a ta yada da'awa an gane wani lokaci ko da kai kana zuwa karatun ka mallaki abin ka taimaki da awanta ci gaba ne duk wani abin da zaka yi dan ka taimaki da awanta ci gaba ka yi domin idan da awanta ci gaba kai ma ka ci gaba an gane ko idan ko misali ka bari da awanta mutu mutane da yawa saboda irin wannan dalili sukan zo daga Zariya, daga kano daga ina ne suna son kansa da ce gaskiya babu ba a buga ba wani lokaci sai tura a ce zo sami wani wani lokaci daga sami shi wani lokaci kuma su zuwa ce baya nan ko abin da ya kama da wannan to duk irin wannan gaba daya da ana bugawa kaga zai zama to duk sanda wani yazo zai samu to an buga sai dai su yi kwantai dalili mutanen da ake karatu suna ganin kullum suna ganin malamin ba sai sun mallaki kaza ba kuma audio da yake magana yana yana yana ainihin tasiri kuma ana zuwa ana gurzawa saboda na nesa ne ba na nan kusa shi ma ba siya eh, shi ma ba ne bane ko ya kudin turawa ana dan da kudin turawa gare ku ko shi sai dai albani ce to albani ga wasu mutane daga zaria sun ce suna son kaza tura musu sai dai tura a gane to mutane da yawa irin ɗaruruwan mutane suna turawa amma mallakan abin ta hanyar ka taimaki da'awa shi wannan mallaka taimakon da'awa ne don ta samu ainihin hanyar shiga duk wata da'awa da ba ta da kuɗi to sunanta matacciya ba a taɓa yin da'awa ba kuɗi ba an gane ko da a ce ana yin da'awa ba kuɗi to da kawai maganin ma wai a taimaka fi sabila ba za mu iya ba za mu yi shiru mu ne. an gane wannan kusurwa saboda haka ina ganin wato mu sake tunani akan irin wayannan abubuwa duk wani abu wanda zai kawo ci gaban da'awanmu ya kamata gaskiya mu dinga bashi haɗin kai mu yi kaza mu yi kaza sari daga ga littafai nan irin sa ga littafai mata ana gurzawa ana buga littafi ana kaza in Allah ya saka kana da wadata ka mallaka kai ma ka siya ka ba wani wanda bai mallaka ba in ya karanta in ya ji daɗi shi da kashi nan gaba zai zo an gani. to duk irin wannan kishi shi ya kamata mu ringa yi in kana da kuɗi kasukan nan ka siya ka gurza da yawa ka yada ma yan uwa wani da zaran ya saurara daga nan insha Allah shi ma zai ga ya shigo shi ma ana ta salafiyar tare da shi an gani amma idan muna yin shuru wala sai da awanta takura iya masallacin mu da zarar mun gama karatu a masallaci shikenan da awanta tsaya nan amma kuna jin wasu da'awa kaji da'awa ta shi'a a Niger kaji da'awa ta shi'a a kaza ya aka yi da'awar take yaduwa saboda kishi da kuma kokarin kashe kudin su wajen ganin sun yada wannan da'awa an gano wannan ko to za ga mu wani ba zai bada kwabo ba amma fa zai tsaya gefe ta zage zage ya tsaya gefe mai ta kazafi yana karya. bai bayar ba amma kuma ya kware wajen soke-soke da kaza domin haka muke a irin abubuwan da 'yan bidi'a ba sa yi kenan ke sa kake ganin bidi'an su na ta ci gaba in za a yi maulidi za su yi ruwa su yi tsaki su tabbatar da sun kashe kuɗin su an yi wannan maulidi lafiya in mu sai dai a yi ta tunanin ina za a samu kuɗin wa iyaz billah Allah shi kiyaye eh.

an buga kanta ce a hmm. ai na cikin gida ne an ce ido wa kare na ya ce wanda nake gani kullum ai duk in ka gana mallaka yan waje ne eh. shi mutumin da yake nan to na can da ya san daren shi sai eh, kaga manzo sallallahu alaihi wasallam da yake manzo Allah madan shi malamin manzo mutanen Makka ba san darajar shi ba sai mutanen Madina ba ga ganin karatun da ake a nan wajen sai ka nemi ɗan unguwan ka rasa in za ka lissafa na ke zuwa ne yan nan wajen da wuya ka samu mutane biyar su yan biyar din sai dai sun zo yin sallah za ka rasa can ƙarshe an zo sallah eh na sai da sai kawo sai badarawa sai kaza sai kaza unguwar rimi amma asalin yan unguwar ka bincika da ya ka same su kuma wannan ba nan kaɗai ba duk inda ka je wato kai ɗan unguwa raina ka ake yawa amma inda wani bako zai zo za a gansa a wajen an gane ka lura ai wani ya san lokacin da aka haife ka shi ba wani bane sai kira gundarin sunan ma shi ba ya haya bane sai ya haya a gaban ma ka haife shi irin wannan ba wani baka da wani daraja ko wani wani matsayi ko wani abu amma wanda bai san ka ba to yana ma sha'awar ma ya ganka ma ya za ku yi ku haɗu da sauransu haka ɗabi'a yake na ɗan adam eh Allah shi taimake mu insha Allah to an ce wa ai taimakon da aka samu an samu dubu biyar da ɗari biyu da naira goma Allah ya saka da alkhairi to yanzu bismillah mala awal kai a fara ta kan gaba malaka ka bashi ka bashi ka bashi guda hudu ya baka ya kawo ba ka san ayi shi dai a aikace practical a gani in har kowa na mallaka haka shikenan ta sai kamar guda hudu ka raba ma yan uwa a samu lada insha Allah subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk